قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين sai ɗaya daga cikin ‘yan kar ku kashe Yusuf, amma dai ku jefa shi a cikin ƙasan rijiya ta yadda wasu matafiya masu wucewa za su ɗauke shi, wannan shi ya fi sauƙin cutarwa a kan kashe shi, in har da gaske kuke za ku yi abin da kuka faɗa dangane da lamarinsa.